الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأكثر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعده يوقوا وإن سكي سرارمو بكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين وتنصر الحجة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da goma ga watan takwas shekara 2020 inda muke gabatar da karatuttuka ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na sahabatul kiram mun yi darasin littafin hurmatul dima fi shari'atul islam a halka 20 mun gama yanzu mun ɗauko littafin muhabbatin nabi صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه wanda wannan ita ce halka ta ainihin wato uku a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun fara bayani cewa malam yana bayani akan abu na farko shine muhabbatin nabi san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'zimuhu da girmama shi yayin da malam yake magana cewa Allah ya ba annabi baiwa da wasu ke kasa khasa'isu abubuwa da suka ke kanta da shi na daraja da matsayi masu ƙarfi to shine malam yake faɗa yake cewa daga ciki shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa yake cewa arrafa nasa rabbahu annabi ya sanar da mutane ubangijinsu annabi ya ce ko da Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya ga baki ɗayanta wato larabawa da wanda ba larabawa ya yi fushi da su sai ‘yan kaɗan da suka riƙe suka rage daga cikin ahalin kitabi wa ma'abu da hum kuma ya sanar da su wane ne abin da ya kamata su bautawa gayata ma yankinu an tana lahu kuwa ba wato makurar abin da ƙarfinsu ya kamata su sani min ma'arifa na sanin Allah subhanahu wa ta'ala din walam yada li ummatihi annabi bai bar wannan ummar ta saba hajjatan wata buƙata, fi hada ta'arifi wajen sanin abin da ya kamata su sani ga Allah annabi bai bar duniya ba sai da ya faɗi duk abin da ya kamata ya faɗa la ila man qablahu wa la ila man ba'dahu Abin da al'umma ke buƙatar a yi mata bayani kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sanar da shi ya sanar da al'umma shi yasa ku ga ko abu ne a Qur'ani idan Allah ya ce watlu alaihim naba allazi ka ba su labarin wannan da zaka ga malamai za su yi ta da balalabi a ce maka ai bil bil ne wannan maganar cewa bil'am bin ba'ur ne isra'iliya abinda Allah yake so mu ɗauki darasi wani bawa wane ne bawan da Allah yana so a sunansa mu ɗauki wani darasi da ya kira kai ya ce mana wani ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai ce mana da rabar lahu masalan karyatan kanat aminatan mutma'inna za ka ga malamai suna ta ƙoƙari wajen wani gari ne to wannan karyatan ɗin sunan garin da abu ne da Allah yake buƙatar akwai wani darasi mu riƙe sunan garin da kai tsaye zai faɗa mana sunan garin kamar yadda Allah da yana so a ɗauki darasi a makka ya kira sunan makka a ƙwar'ani ya kira sunan madina a ƙwar'ani da sunan wasu gurare to shi ne yake cewa bal kafafun annabi ya isar musu wa shafafun يا والكدس وأغناه عن كل من تكلم في هذا الباب sannan ya wadatar da su akan duk wanda zai yi magana akan wannan babu ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a walam yafihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alaikal kitaba mun saukar maka da littafin da yusla alaihim ana ci gaba da karanta masu shi mu'jizar da duk wani annabi izo da ita yayin da babu annabin za ku ga mu'jizar kuma babu ita ta ainihin wato kare da ya wuce shikenan sai kuma wani bayanin ake amma mu'jizar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita daga wajen Allah za mu ga cewa mu'jiza ce wacce take khalida dawwamammiya shi yasa take nan har zuwa tashin alkiyama shi yasa Allah ya ce a walam yakfihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba yanzu muna muka saukan maka da littafin da yutla alaihim ake karanta musu shi sai Allah ya ce to inna fi zalika lalle a cikin wannan littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar sai ya ce wato akwai aya amma ba ga kowa ba la rahmatan akwai rahama wa zikira da kuma jin tausayi da jin kai li qaumin yu'minuna amma fa ga mutanen da suke suna da imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin lura amma ga mutanen da suke suna da ainihin wato imani haka yau shekara dubu ɗaya da ɗaya ko dubu da hudu hijira kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa in shi ina la nazhaban na billazi au'aina ilaika thumma la jidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira yace qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an har zuwa ƙarshe da kafaran duniya suna iya haɗuwa su karyata wannan alƙur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi daga gurin Allah dan Qur'anin ya zama ƙarya su su gaskiya da awar manzon Allah ta tozarta da sun yi amma ba za su iya ba wa arrafahum annabi ya sanar da mutanen duniya a tsarika hanya almuwassila wacce za ta sadar da su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu waridwanihi da kuma yadda za su samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala ɗin sannan wa dari karamatihi da kuma gidan karamcinsa walam ya da hasanan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bai bar wani abu mai kyau ba illa amara Sai da ya umarci al'umma ya ce ta yi shi yasa al'imamu abu zabbe gifari yake cewa hatta tsuntsun da ke yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi a kansa wala qabihan duk wani mummunan abu da idan al'umma ta dadame shi zai lalata alakarta da Allah illa naha an da annabi hana yace ma al'umma kada ta wa arrafahum annabi ya sanar da mutanen duniya halahum halin su ba'd al bayan sun gabatu ala rabbihim akan ubangijinsu a tammata abin mafi cikar sani an karantar da kai maratibu matakai daban-daban matakin tun kana ciki kafin ka zo duniya sai da annabi ya bayani a littafin da ya zo da shi to hal ata alal insani hinun min az-zahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi mataki uku dugun mani mataki na jini mudga sannan ka zo duniya kana tsifir annabi ya yi bayani sun malakuri jikun tsifila bayan ka fito duniya ka rayu wancan matakin na ɗaya mataki na biyu fitowar ka duniya mataki na uku mutuwa mataki na hudu zama kabari mataki na biyar ka tashi daga kabari ka je ka tsaya gaban Allah ka kalli za ka ga alhakumu ta tattaro nan. da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace alhakumu at alfahari da dangi da gurace-gurace ya hana mafi yawancin ku su tsaya su bauta ma Allah ana cikin wannan yanayin hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci makabarta da haka nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake zurtumul maqabir sai kun ziyarci makabarta ba wai da ma'anan cewa za ku kai ziyara makamarta ba a'a ita wancan hadisin da annabi ya ce kuntu na kuma an ziyaratul quburi wa zuruha na hana ku da ku je ziyara makabarta amma yanzu ku je fa inna hatu tafkirukum kuma al'akara wannan da dan hatta da maqabir har sai kun ziyarta makabarta zaman da dan adam zai yi a cikin kabari tsawon shekaru masu yawa wannan ziyara yake yi shi yasa za mu ga Allah ya ce mana alam na ga alal abda kifata ba mu sanya ƙasa ta zama muku matattara ba a haya'an wanda suke da rai wa amwata wanda suke da rai Allah ya ce ƙara fi haka hayona za ku rayu a samanta wanda suka mutu a turbuɗe su a cikin ki shine min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukra Allah ka malamin malami ashariya da yake a awatta ila duniya wa mautuka mu'idun ila imdatin fiha rawaid tarudu yace awatta ka karkata ila duniya zuwa ga duniya wa mutuwa kuma da Allah ya kaddara a kanka mubidu sai ya nisantar da kai daga wannan duniyar ila ne ila inda ce zuwa ga matattarar da fiha a cikinta akwai rawa idu tsawace tsawacin da tarkudu take tsoratar da ɗan adam shi yasa yace a fi to ka faɗa ku kabala ibadin gabanin mutuwa ta zo ta nisantar da kai daga duniya san da mutuwar za ta zo wa malaka musidu lokacin da baka da wanda zai taimake ka yace a inda ka min zaurul maniyatu mau'idu shin kana da wani lokaci ne cewa ga lokacin da mutuwa za ta kawo maka ziyara amil waham ko ko ne ya tsadi yake hukunta kake ganin anna umraka murza'u cewa wannan rayuwar taka za a yi maka jinkiri imuwa ne kawai kake ganin kamar za a yi maka jinkiri kuma ba haka abin yake ba to za ku ga hatta zurtumul maqami daga lokacin da Allah ya halicci duniya zuwa yanzu ba wanda zai faɗa maka shekarar ta nawa to tunda zama a cikin kabari ba zama bane na dindindin ko shekara miliyan nawa za ka yi a ƙasa kana batse zurtun ne shi yasa daga nan Allah sai ce kalla saufa ta a'a wallahi za ku sani daga lokacin da aka sako cikin kabari abin da zai biyo baya mun san cewa akwai hadisi dogo akan abin da ya shafi kabari da tambayar kabari sannan daga nan sai me Allah yake sun makalla saufa ta alamuna to daga zaman kabarin ya ƙare sai a tashi a je gaban Allah kuma a tsaya Allah ya ce to daga nan an ta to kalla ta alamu na ilmin yake to lokacin ne za ku sani sani ne saboda na tarhunan jahi za ku ga wutar jahimin kiri da muzu yanzu nan duniya labari ake baka a ce maka akwai jahannama amma dai ganin cewa wuta akwai ta ta duniya ka san cewa samfar din dole ka yarda cewa eh akwai wutar a lahira sun mallata raunnaha ainihin yaƙini sannan Allah ce za ku ganta kili da muzu sannan sun mali tus'alun na yawon idin anin ne? to wannan wa arrafahum hala halahum annabi ya sanar da al'umma halin su ba'adul qudumi bayan mun gabatu ala rabbihim akan ubangijinsu a tammata arihi mafi cikkas sanarwa fa kashe al'amra annabi ya yayi al'amari wa ya fito da shi fili walam yada baban min ilmin nafi annabi bai bar wata kofa na wani ilimi mai amfani wa alaihi wa wa sallam lil ibadi gabayi al muqarrib lahu wanda shi ilimin zai kusantar da mutane ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu illa fatahahu sai da annabi ya bude wannan kofa da haka suka ce ana gane ilimi yana da amfani ta hanyar abu huɗu. duk wanda ko gan shi in kuna so ku gane ilimin na da amfani ko bai da amfani ku auna shi ku gani ilimin ya koya masa abu hudu na farko imani da rassan imani na biyu takawa jin tsoron Allah na uku akwai amana sannan na hudu akwai gaskiya duk wanda Allah ya bashi ilimi mai amfani to zai dora shi akan wannan idan ilimi ba shi da amfani sai ya koya wa mai shi abu hudu sai ya koya masa alkazibu karya sai ya koya masa alhasadu sannan ya koya masa alkiburu girman kai sannan ya koya masa alhirsu kwaɗayi Allah ka raba mu da kwaɗayi sai ya wala mushkilan babu wata mushkila illa bayyanahu fati annabi yayi bayani wa sharahahu ya yi sharhin wannan matsalar hatta hada bihi quluba har sai da Allah ya shiryar da zukata saboda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min dalaliha daga fatan ita zuciya din wa shafaha Allah iwarkar da ita min min asqamiha daga ainihin wato rashin lafiyan da take da ainihin wato shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ita ainihin wato zuciya da shi yasa za mu ga alfazazi yana faɗa Allah subhanahu wa ta'ala kansa Allah kai masa rahama yana faɗa cikin abin da yake faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laqad masjadat minhu abarra mumaddad kai laqad masjadat minhu a barra mamattali mala'iku sun girmama manzan Allah mafi kyawun abin girmamawa ala kulli ma yuhdi akan duk abin da yake taimakawa na rabbi a wajen Allah munjidin mai taimako sai da mala'iku suka nemi taimakon Allah don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake fala babu wata daraja in dai darajar ba ta Allah ba ce darajar kowane mahaluki illa dona kadari muhammadin tana kasan darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace kai ta da'alatil aqdaru ita kansu darajoji suna kankan da kai an kadar sayyidi akan darajar wannan shugaba sai ke shafa kulla kalbin annabi ya warkar da kowace zuciya min da na kulle illatin daga cutar wato daga rashin lafiyan kowace cuta ta kafirci da munafunci sai ce shafa kulla da'i annabi ya warkar da kowace irin cuta mu'udil mai wahalan warkawa lizzama'i daga zukata asalin al-mu'udal hadisi mu'udal da ake faɗa to al-mu'udal abin da yake yana da wahalar magancewa bi muhkamin ayatul kitabil mufassari da abin da aka kyautata na ayoyin Allah wanda aka bayanin sa daki daki kamar yadda Allah ya ce kitabun fusilat ayatu alqur'ani littafi ne da muka bayanin sa daki daki sai yace fa manziluhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la shakka arfa'u manzili ko kofanto babu shine matsayin da yafi kowane irin matsayi sai yace tada'alatil aqdaru ita kanta daraja tana kaskantar da kanta an kadar mursali kan darajar wannan ɗan saƙon da aka aiko daga wajen Allah subhanahu ainihin wato ala) yana nufin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to zaka ga cewa yana irin wa'annan maganganun a gurare da dama yana faɗa cewa kamar ya ce huwa sahirul muktaru min kulli tsahirin ينسيك منه أولا فضل آخر أتى بكتاب ليس من قول شاعر شو النبي يا هدى لتاب الأقوى صنبا مغنى بتي تعينه واتو مواكي صلى الله عليه وآله عينه واتو وسلم wannan yana daga ainihin wato cikin abin da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na waraka da kuma kubutar da ainihin wato al'umma. Allah matakakin sarki ya sa mu dace ya kuma ƙara mana ƙaunar manzon Allah da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sana ko inda zaka ga yana faɗa cewa shafakul adwa'il qulubi bidibbi annabi ya warkar da dukkan cututtuka na zuciya sai ce bidabbihi da likitancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah shi yasa faradda ila tanzihi kullu mushbih da haka annabi faradda yayi raddi ga kullu mushbihin duk wani wanda ke kamanta Allah da abin da bai dace ba ila tanzihi zuwa ga tsarkake Allah subhanahu wata'ala wa izbana miqdaru wa izbana li miqdaruhu ya ce yace ba na li lokacin da ya bayyana gare ni miqdaruhu darajojin manzan Allah a wajen ubangijinsa katantu ala qalbi bi tabi hubbi da aka ce na rufe da sitam na san manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce fa ha ana wato ab'a a من قلبي وأسمه صلى الله عليه وآله وسلم sannan akwai inda ya ƙara faɗa ya ce a tabi ulumin annabi ya zo da ilimin makan da lamta kunfi da fatiri wanda babu ita a jin littattafan duniya a rubuce kowa ya san haka da shahada tuha, ha shaidar ilimin da annabi ya zo da ita daga wurin Allah lam tasari ba ta cin karo bisa haturi ta yadda a ce wani yana karyata wani babu in ka ga wani ya ɗauko ayan ƙur'ani ya yi wari yake an samu cin karo shi ne bai fahimci ƙur'anin ba fahimtar sa sai yace falillahi kai abin mamaki ya tabbata daga wajen Allah malin Mustafa abin da ya yi wa annabin zaɓi min ma'asiri na fifita shi da darajoji da ya yace da lalla mun kafa hujja bi ijma'i da ijma'in malamai wa nassin da kuma nassin da tawatur ya zo mutawatiri ala annahu akan cewa shi annabi mufradu shi kaɗai yake a wajen Allah bilhubbi irin sanda Allah yake masa wal da kuma kusancin da yake da shi a wajen Allah shi yasa sai yace to huwal fardu annabi shi ne makadaici shi shi kaɗai. mun san cewa al'aslu fil mubtada an kuna ma'arifa wal aslu fil khabar an yakuna nakira amma akwai lokacin da ya halatta in an kawo mubtada ma'arifa a kawo khabar ma'arifa shi ma idan ana nufin at-tafsir Keɓance abu kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah sai ce wallahu huwal ghani huwal ghani me ma'anan cewa huwal ganiyu at-takhsisu ne duk wanda ka gani shi da wadata to Allah ne ba shi shi kuma shi ne mai wadatar da ba wanda ke ba shi huwa samiu duk wanda ka ga yana ji Allah ne ya sa shi ya ji shi kuma Allah ba wanda ke ji da shi huwa alimu duk wanda ka gani da ilimi Allah ne ya sanar da shi shi kuma Allah ba wanda ke sanar da shi wani abu to shi yana yake wai ce huwa fardu shi al-munfarid bi jami'il fada'ili shi kaɗai ne makaɗaicin mutumin da ita tattaro duk wata ɗabi'a ta falalar da ba kuma wani mutum da ya tattaro irinta a duniya shi yasa yake kada gassal fada'u bi jam'i da daji ya makura da jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yahinnu fuadi lil wuquf bi rabbi zuciyata tana beginta ne ta tsaya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alad dur dur yace kai ba mamaki cuta ya kusa min kalbi daga zuciyata yuzahu a gusantar da shi bi da amfanin da zan samu idan na kai ziyara inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yace da a'imuhu kinshikan da annabi ya kafa na addini allazi taqallat wacce ta ɗaukaku bi shar'ihi da shari'arsa to biha ga ita ne yanqadul awi al'awi wanda ita ta zuwa gare su yi arziki arziki fa yasadu sannan da ita ne wato wannan ginshikin yake ainihin wato ɗaukakuwa shi yasa sai ce to warisnal huda anhu mun ga shiriya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kai fa akrim bi irsihi me ikai girman abin da annabi ibar mana na gado wannan ne shirya? Ke sa alfada zai sai ce to na shirya. wajen yada abin da annabi bari na shirya ufnil hayata zan karar da rayuwata wa basasihi ina ci gaba da rarraba shi yace fa kam saba min kalbi zuciya nawa ne yayi tsarki ba'a da kubsihi bihi saboda aiko annabi ba a da ba bayan zuciyar ta tana da datti mutane nawa ne mutanen banza suka dawo suka zama mutanen kirki suka gyara alaƙar su da Allah tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi har zuwa yau da nake magana ai ba za su kirgo ba miliyoyin mutane ne ko biliyoyin mutane ne shi yasa sai ya ce to daran nasu turran duk mutanen duniya sun san hu gaskiyar annabi Muhammad yau ba a tin daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin na hufin nasu da nasu sai dai kawai walakin na sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hasada a cikin mutane to da haka manzon Allah ya yi bayani da haka wa agasa biha wa Allah ya agaji talikai da shi min jihaliha daga jahilcin da talikan duniya suke ciki fa ayyu bashari wani mutum ne a haƙƙo bi an yi haɓɓa ya fi cancanta a soshi irin wannan mutumin da muke faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jazahullahu an ummatihi afdalan jaza Allah ka saka ba wannan annabi da mafi kyawun sakamako ومن ما يحمد عليه yana cikin abin da ake yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a kansa ma jabalahu Allah alaihi min makarim al-akhlaq abinda Allah ya dabi'antar da annaba a kansa na kyawawan ɗabi'u wa kara'imi kashiyami da ɗabi'u masu karanci malam ya ce fa inna man nazara fi akhlaqi duk mutumin da yi dubi cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama wa shiyami alima annahu khairu akhlaqil khalqi alima zai sanci cewa annahu khairu akhlaqil khalqi shine mafi alherin dabi'un halittun duniya gabaki daya wa karami shama'ilil khalqi kuma shine mafi karancin dabi'un halittun duniya ga baki daya fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi annabi kana a'zama al-khalqi ya kasance ya kowa matsayi da girma a wajen Allah wa a'zamahum shine mafi girmansu amanatin wajen amana duk wani mutum da ka san yana da amana cikin wannan al'ummar to annabi Muhammad ya fi kuma mutumin nan ko shi annabi ne manzo ne wa asdaqahum shine mafi gaskiyar su hadisan wajen zance wa ajwadahum wa askahu shine mafi baiwar su mafi kyautar su wa ashaddahum ihtimala sannan shine mafi tsananin su wajen ɗauke damuwa ta al'umma shi yasa za mu ga hatta alfiyama idan ta tsaya lokacin da za a zo a same shi sallallahu alaihi wa sallama sanda zai je gaban Allah in ya tafi ba cewa yake matarsa da yayansa ba kamar yadda yanzu rayuwa ta koma ko kuwa nusi nusi daga matarka sai 'ya'yanka Allah ya kiyaye Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka ba su ikon gyarawa amma annabi da ya tashi gaban Allah iji ifadi yi ma Allah sujjada yi masa kirari ijinkina masa Allah ya ce tago kanka ne ma za a yi maka annabi yana tago kansa abin da zai fara fada ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'umma ta Allah wa azamahum shine mafi girman su afuwar wajen afuwa wa magfiratan da gafara wa kana la yaziduhu shiddatul jahl alayhi illa himlan wa kana la yaziduhu bai kara ma annabi shiddatul jahli tsananin jahilcin mai wauta alaihi gare shi illa hilma sai tsananin hakuri da yadda jahili ya zo da wautarsa da gangancinsa to wautar jahili da gangancin jahili wannan kuma kara ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin hakuri yasa za ka ga alfarari yana cewa a kowane anil jani wa kad ya tawakkafu yalinu bi idnillahi hinan Waya ya aqibu sallallahu alaihi wasallam malam ali yana nuna lokaci yayi za mu a nan in aka ɗauko bayani a kan mai jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka ji kamar kar a bari daga ƙarshe kamar yadda na ɗan saki saƙo a kafin wannan karatu na minti sha uku zuwa ga gwamnoninmu a saƙo ga mamme sannan zuwa ga shi gwamnan kano sako keɓantacce yanzu wannan fa shi ne mutum ɗaya-ɗaya da muke bayanin sa da darajarsa da matsayinsa a gurin Allah. Daka annabi ya cancanci kowane irin mataki don kare mutuncinsa. Daka na saurari rahoton da BBC ta faɗa a rubutu na karanta cewa a bayan an zartar da hukunci wai suna iya ɗagawa. Daka duk wani lauya dama ba na tsammanin akwai wani lauya musulmi da za a zagi manzon Allah ya je ya tsaya ya ce zai yi bashi ya kare mutuncin wani wanda ya zagi annabi ko me zai samu a duniya duk wanda ya je wannan ba wanda zai je wannan na rantsi da Allah duk wanda yi wannan to kafiri ne ya fita addinin musulunci in dai dalilai sun tabbata a kotu ta zartar da wannan hukuncin da haka muna kira zuwa ga lauyoyi taimakawa ma ya kamata su yi su ƙarfafi wannan hukuncin su an zartar da shi sannan duk wani wanda zai zo a zartar da irin wannan hukuncin abu yana da alaƙa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya kutun kutun ya bi ta ƙarƙashin ƙasa Allah yadda ka faɗa a Qur'ani kace inna kafainakal mustahazi'ina wanda suka ma annabi izgiri ka isar masa to Allah duk wanda zai zo ta karkashin ƙasa ya bi ya ga cewa irin wanda suka wa annabi irin wannan wai sai sun yi furi wannan zamani irin wannan hukuncin bai dace ba Allah kada ya bar duniya Allah ka wulaƙanta shi Allah sai ka ajiye aya a kan shi don ƙaunar da bayanka da kuma ƙaunar da kake wa ka sallallahu alaihi sallam Allah ka wulaƙanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka aji aya a kansa wannan shine abin da zamu faɗa a daidai wannan lokaci mutane su jira mu a halka ta gaba wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh